assalamu alaikum wa rahmatullah wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da Ɗan uwa mu kowa da kowa fatan alkhairi sannan muna muku barka da sake kasancewa don mu a wannan gida mai tarin albarka yau a cikin ikon allah muna ɗauke da maganin warware sihiri ku san mu wannan magani ko da jinnu ke damun mutum insha Allahu ana amfani da shi Allah zai raba shi da lalurai shi yasa ko da bakin sihiri ne bakin samu ne jikinka kan Allah yadda in kai amfani da wannan magani Allah zai raba ka da lalura a cikin ikonsa don haka ga duk mai bukatar wannan magani sai ya je ranar lahadi ya samo ganyen tumfafiya wanda ya faɗo a ƙasa wanda ya faɗo ƙasa ranar lahadi ya bushe ya faɗo wanda ya bushe ya faɗo ƙasa idan aka same shi sai a samo wato ainihin sassaƙen sanya sai a daka shi shi ma wancan ganyen ma in an samu za a daka a samu su daidai da daidai sannan sai a samu kashin bakin jaki kashin bakin jaki e, shi ma a daka shi sai a kuma samu kashin awakai awakai e, wato akuya ko dan akuya kashinsu a samu a hada a dake e, sai a hada su sai a dake su idan aka haɗa su aka dake su za a ringa yin hayaƙi da su za a dinga yin hayaƙi eh, a yi hayaƙin na misalin tsawon wata guda to insha Allah ta'ala ko da lalurancin na ce Allah subhanahu ta'ala zai raba mutum da ita a cikin ikonsa eh, wannan haɗi na maganin karya sihiri har ma ta yana magani wannan a cikin ikon Allah yana da ƙarfi sosai gaskiya sai a samu a je a yi amfani da shi a jaraba shi fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya sa damu da shugaba sallallahu alaihi wasallam don haka a nan muka kawo ƙarshen wannan siri mai albarka yan uwa sai a yi laikin a jikin bidiyon kuma a tuttura ma yan uwa su su samu su ƙaru da wannan siri na karya sihiri da magance lalurar jinnu har ma da maita domin su ma su samu su amfana. a nan muke ban kwana sai Allah subhanahu wata'ala ya sake sada mu da ku ma'asala.